إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما baka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka na khuluqul mu'min na sheikh dr mustapha murad babban malami a kulliyar dawa a jami'atul azhar wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka a masjid kitab wa sunna alaman hajji salatiya unguwar eh, da jigwal garin biyu jihar borno muna nan a daren asabar daren 23 ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina alif 440 daren 24 ga watan 8 watan agusta miladiyar shekara 2019 muna nan mun gama babin shaja'a jarunta mun karatu na 68 a cikin babin izza muka sake yin karatu kuma na 69 a babin izza yau insha Allah ta'ala karatu mu na 70 cicib muna nan babin izza shafi na 240 da nawa ne 244 shine karatu na 70 masha Allah ko na'am karatu na 70 muna shafi na a 414 karatunmu na abinan karatunmu na 68 ah, a izza mun buɗe izzar sai na umar ah, izzar rashid mm, mm, mm, rashid mun shiga kuma ah, da muka zo karatu na 69 mun karanta izar mu'tasim billah da kuma sarki kamil da ya tofa yawo a fuskar hola ko magajin John sannan kuma mun karanta kisar da yake cewa wanda ya miƙa kafarsa baya miƙa hannunsa yau za mu tashi alƙari ul'aziz ko makaranci mai izza alƙari ul'aziz makaranci al'azizu mai izza alƙari'ul aziz makaranci mai izza mala ya ce hada wa sheikh muhammad wanda shi ne a sheikh muhammad a sheikh muhammad rafa'ad sunansa kenan a sheikh muhammad rafa'ad ko rafa'ad shi ne wanda kisar mu yake kansa mala ya ce allazi tasala bihi al-malikul faruq allazi shi wannan malami ash-shaykh muhammad ittasala bihi ma'ana eh, ittasala bi wannan kissa ce ta zamani bai dade ba kuna ji ai duk kissa da za a ba ka labari a zamanin waya kaga ai kissar bai dade ba zamanin waya zamanin turaya kaga ai bai dade ba yanzu haka ko da a Najeriya ai waya yana shekaru ne eh, ina jin bai fi goma sha ba ko da a najeriya kaga waya yana shekaru ne bai fi goma sha ba zama za ka waya ya kai shekara ashirin a najeriya ba so uh, wannan muna magana kuma yanzu misra ne shi ashe muhammadu fa'ad ita tsala bihil uh, mali faru sarki faru ya ne ya yi kwantaktin ɗinsa kwantaktin ɗinsa ya kira su a waya shugaban ƙasa ne da kansa ya kira shi a waya hal fa yahduru al shi zai samu halartar biki ne fa yahduru zai halarta al-hafla biki alladhi aqadathu ad-dawlatu al-misriyya alladhi wanda aqadathu ta shirya wannan bikin a dawlatu al-misriyya kasar misra daular misra ma'ana gwamnatin misra ta shirya wata biki nata an gane ko wannan bikin ko ri'asatul malik faruk faruq jagorancin waye sarki faruk wannan bikin shi sarki faruk da kansa shugaban kasa sarki faruk shi ne zai jagoranci ne wannan bikin kamar yawa ce ga wani biki ne za a yi na najeriya fajar shugaban kasa a ce buhari da kansa shugaban kasa shi ne jagoran zama sai shugaban kasa ya kira ga kai wani malami kenan shi ne misalin zancen wakanin ladi rafa'a wakana ya kazanta alladi wanda rafa'a ya ɗaga sima'atul hatim sauraron wayar sauraron wayar malamin a kaku ɗan uwansa ne ashe muhammad da shugaban ƙasa sarki faru ya kira wayar to a ɗan uwansa ne ya ɗau wayar don shi malamin yana wasu batutuwan sa na research faƙala da sheikh yaron yana ɗaukawa da ya ga da ya sa a kunne ya ji shugaban kasa ne sarki faru ne yake magana sai ce sai ɗan uwan eh, malamin faƙala da sheikh sai wa sheikh muhammad almaliku faruk shugaban ƙasa ne fa sarki faruk ne da kansa yas'aluka yana tambayar ka hal satahdur hafla, shin zaka za zaka halarci eh, wannan biki ɗin? amla ko a'a ko ba ka ba faƙalar sai sarki eh, mashin muhammad ya ce kullahu ka ce masa walam yaqum bai tashi ba walam yaqul bai ce a baunil hakim ku bani wayan li ba don amsa masa ba kawai yace sa ahdur ku ce masa zan zo an gane ko kaga da wani ne a yau ah wannan sarki ne wannan shugaban kasa da jarawan jiki ku kawo waya yayi wa excellency a bundi ko ba ga ali bare ko wane ne ko wane ne ko wannan rabul ko kawai eh, ku ga masa zan je ne ma karɓi wayar ba kaga wannan yana nuna maka uh, uh, malami ne wanda ya tsare izzarsa ta me ta malanta malami ne da ya tsare izzarsa ta me ta malanta an gane ko zai je din amma bai kai waya da rawan jiki ya ce yalla bai ya a a kawai sai ya ce wata gane nasu ce masa zan zo kaga duk wanda ya san darajar ilimi ilimi ya ci komai fa kama ajiye ilimin addini da ya fi komai ya fi kowa kuma a dauki ilimin zamani duk matsayin mutum in ya je wajen eh, in ba shi da lafiya ba sai da ana ci a kaisa wajen likita ba a kaisa wajen likita sai ka je yana likita mai yake damuna yana kaza yana kaza yana lallaban likitan shi kaga wannan likitan zai baka lafiyar duniya na addini kuma zai baka lafiyar duniya da na kabari da na gobe kiyama fattakal malik faruk har yanzu sai sarki faruk shugaban kasa ya sake kiran waya maratan saniya karo na nawa na biyu ba na an yi wasu mintoci da kira da ya sai kina don ya samu yakinin min hudurin sheikh daga halartar wannan malamin fa hu sai malam ya sake ba su amsa duk tsariƙati na sa ta wancan hanyar har yanzu ba sai ɗan wayar ba ɗan uwansa ne yace eh, eh, yace shugaban kasa sarki faru yana magana ga waya sai ta ba shi amsa ka zan zo zan samu halarta ba da wannan kenan gaga wannan yana da kyau malami ya tsare mutuncinsa kar a je wajen walima ana ana kokuwar kashi da kai ko ba ka ba sanai an gayyace ka kaje ba Allah ji ga malam Jafar Mahmud Adam lokacin da yazo biyu sai aka yi masa magana aka ce to malam kana danewa baka zo biyu ba lokacin ba zan manta ba ana ana karanta masa wannan sakon jama'a suna so ya rika halarta akai akai sai yace da farko ai kuna so mai da kaina arha ne kun na mai da kai na arha'i ba za ku neme ni ba ku ganni yau ku ganni gobe ku mai jibi haka yi faɗa yadda in mai da kai na arha'i ke ka san wani yanzu ma ba a magayace shi ba zai gayyar soɗi ko ba ka ba ko ana son mutum ya zanta yana riƙe da ba shi ya sa ka ga yanzu islamiyya ba za ga malaman islamiyoyi akwai wani tsari da mutuntawa ba don an mai da karatun islamiyya wani abu arha ne mutum zaga yana yawo da Allah ya ko wajen karantarwa fa yana so ka ta wani gyada zai wani gyada a kan ƙananan yara zai ta wani gyada a abina ya je na aje za nasu a makarantun nan da Allah ya samu bakas ina ruwanka da bakas wasu ma da suka zo suka mai da abun wata arha sai ga idan an gina masallacin juma'a sai a shirya wasu a ce su ne eh, za su shirya galabawa wa limaman da suke neman liman a wani ma sai ga yan boko kawai aka ɗiba sai ga wani malami ya jinta wani ma limanci abun so ne ba a wancan eh, kaji ana maka jarabawa <laughs> ko ba ga ba nauyi ba ire irin wannan da yawa za ga birane ana yi haka a wasu wurare sai ga sai an gina masallaci ga limamai sun kai hamsin kowa yana nema abu na wayin kaga an zo an kawo su suna musu jarabawa eh wai ko ka cancanta ko baka cancanta ba ai ya kamata ma ka rige izzar ka ka zo gida gida a roƙe ka ne amma menene kowa ya mai da mun arha kowa ya mai da mun arha shi ko ilimin ka mai da shi ba kima sai zanto ba tsari sai sai da Allah yake wahayin Qur'ani ba kullum yake wata rana ma ta kwana 40 ba yi wahayi ba saboda haka ilimi yana buƙatar a mutunta shi ilimi yana buƙatar a mutunta shi kaga mutum malamin addini a yana karanta a wuri kaza an dakatar da shi hankalinsa ya tashi sai ne kuma ka tafi da ilimin ka mana kamba kai ka inda ake ake buƙata saboda haka dole ne eh, malamin addini sai ya kimanta iliminsa sai ya kimanta iliminsa sai ya martaba iliminsa sai ya mutunta iliminsa daga wani ya zo ya maka takas don ka aladartar da ɗansa a makaranta yadda ma sana alaji ya haƙuri ta ce kai malam fa za mu kore ka a makarantar nan kaga kana za ka kore mana ɗalibai saboda haka dole sai an kimanta ilimi dole sai an martaba ilimi in an gayyace ka kaje ba gayyace ka bakar kaje an gayyace ka maka jakar za ka je wannan shi ne tsari ga yadda wannan ya yi walau safara da ya nemi sadarwa da malamin ra'isu daulatin da ra'isu daula shugaban ƙasa zai yi waya yau bi hamilin qur'ani ya kira wani mahaddacin alqur'ani da yau shugaban ƙasa zai kira mahadacin alkur'ani fi zamani na a zamaninmu lahar wala ilaihi wallahi zai sassarfa da gudu zuwa gare shi ƙala sai ce lada iya ya basha ba ko ba damuwa ya basha basha shi da lagabinsu su mu Wani za su yi zuwa yan salon su wani to su suna ya basha au ya ris ko ya shugaban suna cewa ya basha ko ya ris ne madadin ya ra'is lil ittisal wajen sadarwa kace ya shugaban kasa ya mai girma ya mai kaza wa sa'ati ilaikum sai sai ya shugaban kasa shi zai karwa ya hannu yana rawa sa'ati ilaikum zan zo muku wa kuntu maridan ai ko ban da lafiya ko da jagindi zan zo ya kai shugaban kasa za yi wasa da kiran ka ne wannan shi yasa dole sai mutum ya kimanta sai ka kimanta kanka za ka iya ga rana ɗaya misali za a iya ce za a yi walima biyar da wanda aka gaita ga da wanda ba a gaita ga ba sai ka je nan sai ka je nan suka zan baka da kima ilimi masu zan zanto ba ka da kima ka tsaya ka je wa'azi ɗaya da aka gaita ga ka yi da sashi mai kyau ka ba da abu mai ma'ana kun fahimta saboda haka dole sai an kimanta ilimi sai an martaba ilimi an mayar eh, da ilimi arha shi sa akwai wanda ya rubuta littafi limaza ya karahuna ɗan ne yan boko suke kin malaman arabiya suna ganin malaman arabiya gida da wani ilimi ne an mayar da shi wani sagaga yanzu nan sai musu ya je makaranta ya ci mutunci malaman makaranta sai ya kwashe yaran sai ka wani makaranta ta agbalu ilayhi musri'i <laughs> matsala wala ya liku bi alimi din bai dace da masanin addini ba wa hamilul qur'an da mahaddacin alqur'ani ba an na nafsahu ya kaskanta kansa ya rena kansa ibtigha alhayati dunya don neman rayuwar duniya don neman rayuwar duniya kullum sai ne gidan wannan gidan wancan gidan me dai a wa sadaka alqa'il mai gaskiya wa sadaka yayi gaskiya alqa'il mai fadi da yace yaquluna li fi kanqibadun wa innama ra'aw rajulan an mawqif az-zull ahjama yaquluna yana yaban wani malami yana cewa malami yaquluna mutane suna cewa "Fika game da kai yaquluna suna fada "Fika game da kai in kana ne kana da tsukewa ne tsukewa suna baya baya ba a ganin ka a cikin mutane suna faɗa game da kai inkibadun kana baya baya za a ji a gaida shugaba za a ji a gaida mai kuɗiwa ne za a ji a gaida gwamnawa ne za a ji suna ganin ka kana baya baya ba kowanne sha bane ake da kai ko inda mara aure jiran kawai dai sai su sun ga mutum ne kai din an mawqifin zulli daga matsayin kaskanci jama ka nisance ka eh, jama ka nisance duk inda za a eh, duk wurin kasance aran nasa man dana hum hana indahum wa man akramathu izzatun nafsi akrama aran nasa ina ganin mutane man da aran nasa ina ganin mutanen nan man dana hum wanda ya kusance su man dana hum wanda ya ne wanda ya kusance su hana inda hum yana ne yana wulakanta a wurinsu duk wanda ya kusanci inda suke yana wulakanta a wurinsu wa man akramatu wanda ta karrama shi izzatun nafsi izzar zuciya akrama suna karrama shi yace wannan da kansa yake ina ganin mutane duk ina ganin wayannan mutane duk wanda yake kusanta su duk wanda ti ti yana gargashin su bi ta zaizai gayyar toki suna wulakanta shi suna wulakanta shi duk wanda kuma ya karrama kansa da izzar zuciyarsa ce kai kansa ga kwaɗayi ba akrama sai a game ana karrama shi haka ake haka ake walam abdi haqqal ilmi in kana kullama bada tsama asiratahu li sullama eh, sorry walam abdi haqqal ilmi in kana kullama bada ɗan'un tsayyar sun sullama walam agbe ban taɓa hukuntawa ba walam agbe ban taɓa hukuntawa ba haskal ilmi hukuncin ilimi ba ban hukunta hukar haƙƙin ilimi ba walam agbe haskal ilmi ban hukunta mai haƙƙin ilimi ba da ake nufin ban hukunta haƙƙin ilimi ba ma'ana ban martaba darajar ilimi ba kin kana ya kasance kullama duk lokacin da bada ya bayyana tsama'un abun kwaɗayi kuhu zan mayar da abun kwaɗayin li a gane ni sullama zan mayar da shi mai tsani ana ban martaba ilimi ba yayin da duk lokacin da na ga hanyar kwaɗayi zan mayar da shi mai tsani inda na ga alamar zai da shi wanda ina jin akwai lokacin da a nan masallacin akwai wanda suka zo suka yi mana rashin kunya wanda lokacin shege kiya ta yaka a nan biyu ya zo da yan da gida-gida aka kwakulo su gida-gida ga kwakulo su lokacin da aka kafa wannan masallaci a wannan wurin an kafa wannan masallaci a wannan wurin akwai wanda suka yi yunkurin sai an rusa masallacin har sai da na hada da sojoji Wani sanaji aka kadafur ya tsaya tsayin daka don ya tsare wannan musulunci amma tun da aka sashi a kujera ban je mai duguri ba amma muna musu fata alkhairi muna musu addu'a na gari amma ban je ba ban je ba saboda haka wannan shine ka'ida duk wanda yake so ya tsare mutuncin ilimi ko ya tsaya tsare mutuncin ilimi saboda haka idan ka ga mun yi abu mun yi noma ne muka yi mun nema ne muka yi ba wani ne ya mana ba ake karantar da kai ka zanto kana da kada mutuncin ba kai ne da'awa yawwa yanzu a garin na don baka gayyace ni walima ba sai ka yi shekara ka ganni ba yawwa in ka gayyace ni in ma da kyar zan don wannan majalisi da nake zama da ku yin karatu ya fi min daɗi za mu tsaya mu yi karatu Allah ya ce annabi ya ce kuma mu yada karatu wa dusha wani ya yi shi ba wai ka je kai ka rufe majalisin ka je kai karatu minti goma an ta baka minti sha biyar to me za ka faɗa wace ilimi za ka bayar ko za ka tsare mutunci shi ne babban makami ka tsare mutuncinka ka nemi gomin kanka wannan shi ne ka'ida duk kankantar ilimin da Allah ya baka ka tsare mutuncinka ba wai ka ɗauki ilimin kamar wani gyaɗa soyayya a kanka kana yawo da shi kana kallon shi ba yawa ba wai ka ɗauke shi kamar wani eh, eh, kasoyu su shigo kana yawo da shi ilimi yana da muhimmanci Allah ya sani duk wanda ka ga a ƙasar na ahli sunna a garin ka wani gari ka ga da'awarsa ya yaɗu to ya tsare mutuncinsa duk yadda gumi ya tsare mutuncinsa rigan sawon shi nawa duniya gaba ɗaya an san shi baka mamur gumi ko taro aka je na musulunci na duniya an san ya zo sannan kuma Dobi abuna shan jafar mahmud adam wani irin mutunci ne bai yi ba mutuncin zane ya tsare mutuncin zane ya tsare dubi su albani zariya mutuncin zane ya tsare saboda haka abinda ake magana dukkanin malami da tsare izarsa ta addini da tsare mutuncinsa ba wai ya tafi yana watsa garinsa da alshabbansa yana kwaɗayi ba wannan kenan to shi yasa malam yace na ga mutane duk wanda ya matsaurinsu zai wulakanta to wannan shi ne ka'idar ka tsare wannan ka'idar ka tsare wannan ka'idar in ka tsare wannan ka'idar ka tsira ka tsare wannan ka'idar ka tsira yanzu a nan ne za ga wani zai zo yana surutu ai muna sau tare muna ganin mutum sai posta a facebook malaman nan su yi sana'a malaman nan ba sa sana'a musamman idan mutum ya ga tafiyar ku ba iri ɗaya da shi ba so su yi suka fara sana'ar wa yake musu ba ma sana'a wa yake musu ba ma sana'a ni ai tun kafin aure babu sana'ar da ban yi ba Kin dai na alkhairi ba na yi sai fa ban taba zama a gidan haya ba a gidan babana na zauna amma sai da na gina ɗaki na don a falo na gina na gina kwale na gina kaza kuma na yi auren shekara na ashirin da ɗaya in ina shekara goma sha na gina muhallin da zan zauna kwale da na tona ma yau shekara shekara ya kai ashirin da ya cika ba tun ina ina sakandare ina nema to wani kawai ke dan dauki wani hoton shagon sai sai malaman na zuddina aka lubbin to shi yaushe fara abin na kai shekara ashirin a baya fa ina harkan yadi a kasuwan biyu nan na san cikin kuwa na babu wanda ya san shago na kasuwan yadi suke shiga giyar na mace nan a wajen alaji ya ujugo na karbi hayan shago da yadi duka da kekuna dinki, kano nake zuwa in sai kaya wannan magana ina magana wuraren 2000 2001 2002 2001 sai mutum kawai zai ka to malaman nan kaza kaza kaza kaza kaga suna ka habaiti a facebook abin yana ban mamaki lokacin da muka fara nema ma ba a haife su ba sai yana da wani ɗan shagonsa kayan miliyan ɗaya miliyan sai tsaye na wani fosun kano nan na je ya fi tsawayar na yi harkar ya fi sosai a kasuwan bin nan kuma sana'o'in da na zo na yi baya-baya na yi harkar siminti shekara nawa na yi ina harkar siminti a nan tashar na fulani ba ga shago na yake ba ah, maganin feshi kamar bana ne ma ban yi shi ba amma shekarun baya maganin feshi in damuna ya zo kemikal na noma ina da shago a tashar na fulani ina da shago a can wajen abuwa kina da shago a nan jugwal kina da shago a nan bakin kasuwa kina da shago a dalkoba kina da shago a kwaya wani har wajen ma koma alhaji mamman mai na gwada bukewa saboda haka ba wai haka muke zaune ba ba wai haka muke zaune ba sai mutum ya tsaya yana habaici yana ganin kamar 'yan siyasa suna ba ka. <laughs> ko ba gaba saboda haka nema muke yi nema muke yanzu ina da masara da na shuka ya fi mudu sha biyar na shuka shinkafa wajen buhu na shuka gyada na shuka wake ina zuwa gona ina zuwa gona kana gani na yanzu haka ina da motoci biyu akan hanya suna kamun balas ina da motoci biyu suna kawo min balas ina da mota ɗaya yanzu a gashi na ya saki na nan kwafi kuma na karɓe shi a matsayin bashi ne yanzu na biya saura dubu ɗari ake bina kuma yana da mota a galazzi sharon sau ɗaya ma ya zo garin nan akwai yana ajiye shi ana aiki da shi na karɓe shi da hannun banki kuma duka ina biya kuma ina da mashin a daidaita sau a kan hanya kuma ina noma kuma ina da harkokina da ba a sani ba amma bakin nasu noma saboda haka wannan duka ina jan hankalinmu mu yi abin da za mu tsare mutuncinmu mu nemi na kanmu daga noma ne daga menene daga menene mu nema karka ce a an ne malamin islamiyya ka zo na kawai in wata ya ɗauka baka in ba baka ba ka riƙa ɗan rubuta wasiƙa da labarin rancen kaza misali mu yi sana'a ku kunna na'uran ka tashi mu yi sana'a angon muka tashi kowa ya sani mun tashi muna sana'a a nan mun sai da rake mun yi trader mun mala alaji wani da kuke gani shi ne manaja na na yi shagon trader ba kaɗan saboda haka dole kowa ya tsare mutuncin sana'a kuma dama shi ne ginshikin duk malamin suna duk ɗalibin suna sana'a shi ne ginshikin to shi ya sa a nan yake cewa ban jiya haƙƙin ilimi ba sai ya kasance duk lokacin da hanyar kwaɗayi ya zo min zan mayar da shi ne tsani zan mayar da shi tsani akwai ɗan zafi ne? buɗe wani dona buɗe wani dona alai mamar ya zo yana son iska saboda aka dai mu yi sana'a ranka da ka kana da gona ko haka ya dama ɗan kasuwa ne kana da gona ko kai ba malalaci ba ka da gona ba ranar na masa fada ba mu nemi na kam ko babu wanda ya dace nemi na kansa kamar ɗalibi yaushe ne ina jin tafsirin na fantami shan fantami yana faɗa irin sana'o'in da yi ya yi noma ya yi kanikanci ya yi kela ya ce yanzu nan in ya hau keken ninki sai ya ba su mamaki su albani zare na ba celoli ba kawai ga shi yunus kafinta ne ga shi ubali mai koli ne sana'a su sai na umar Gan shi sai kai kawo yana wuya yare <laughs> sai ma ne masha Allah akwai dai karami shi ma ne ga dan kasuwar roba can ga sarkinsa mufti shi ma daga zuwa ne yana ta trader da noma ga lafazi da dukiyar shanu ga baka ce kawo mai harkar waya ko ba ka ba ina su shan da turi masu harkar network ga sun sha bakar garfon ga su ne lalle ga malam abdullahi na ma malamin makaranta ne kuma tailor ne ga kuma wa aukul kaila idza kuntum malam ba ne mai harkar noma ga alaji mama mai na gaba daya <laughs> kaga shi mota ma yake yankawa ya sai da mai rai ya yanka wanda ya so ya yanka sana'a yana da kyau mu nemi gurin kanmu mu nemi na kanmu wannan shine babban mutuncin shine babban mutuncin ko shi neman in ka nema dai Allah zai baka a ga muku nan jigwar ga malam tamimu mai dako ne ya tafi haji da kudin dako mai dako ne ya tafi haji bana yanzu na can maka? ga wani yanzu ga shi yana da moses ya ce ya fi kanta ya dako yana ta daga lifta a gwansu to ba dako yake mana na kyauta ga dako na kudi yana ta daga lifta moses na yana ta kumbura yana zaune a gida malam ya ce إذا قيل هذا مدخل قلت أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظن نفس الحر تحتمل الظن إذا قيل إذا أتى هذا منحل جاء أبو إنشاء جاء ورن شاء روا جاء ورن شاء قلت نشاء أرى إلى جنو ولكن سيد نفس الحر شي زابي دا كنسا تحتمل الظن ينا أوكي إيش ولم أبتزل fi khidmatil ilmi walam abtazil fi khidmatil ilmi muhjati ko kuma muhjati walam abtazil ban bayar ban bayar da lokaci na da rayuwa na da mutunci na ba fi khidmatil ilmi wajen hidiman ilimi muhjati ban ba da muhja na ba me muhja kana ita ban ba da raina ba ban ba da jini na ba ban ba da rayuwa na ba le akhdima don in hidiman in hidima wa man ta wanda na hadu da shi lakin le akhdima sai dai don a mun hidima me ne ya faɗa na ma'ana ban ba da rayuwa ta na nemi izini kuna ji bai in je yi wa wani hidima yana wulakanta ne ba sai don ne sai don ne sai don nima ne a yi min hidima wannan kamar wata magana da malam jafar ya saba faɗa Allah ji kansu da rahama Da ya ce lokacin da sun taba kiran Muhammad Yusuf sai masa nasiha akan waɗannan abubuwa da yake yi kaza kaza dinnan fa ya bari sai ta ai majiyansa ne suke ingiza shi yana so ya bari amma me yana tsoron su kuma nan jafar ya ce to ya zan wahala neman ilimi kuma in zo ina tsoron ne eh, jahilai to me yasa ka nemi ilimi don da yawa malaman da suka bata ba don jahilai suka bata yanzu ka ɗauki su zazzaki a wai shi kansa ne kai kansa matsayin nan ba ba majiyansa da suka kai sai ta toshe ma ya kai ya kawo suna zuga ce ga sun zagaya ce fi wai sai ya zo yana son hanya ce ba za a bayar ba ya hankuri ya zagaya shi da yanzu ka loda shi a bayero su ko su suna a gidajen uwayensu Muhammad Yusuf din menene kawai yana magana sai su zuga shi boko haram ne sai fi sai ya hau sai rana ɗaya ga shi nan babu riga da dogon wando saboda haka kai ka ne sani fa ba wai ka ji ra'ayin wani ba ilimin nan ka ja mutane su ji shi to shi yasa yake walam abtadil fi khidmatil ilm ban bayar da rayuwa ta a wajen neman ilimi da akhdima dan yi hidima wa man la wanda na yi hadu da shi ba lakin da ukhdima sai dan mun hidima wai ba wai na nemi ilimi don yi rena bin gidajen mutane ina ba ba sai ce a ashqa bihi gharsan wa zillatan. فحتى به شو زي وحالا ده شيء غرصا اندفع زي وحالا ده شيء وعدنيه شنو نرد شيء ذي اللذي انقف كان تبدا كينا اذا ايه هذا فاتباع الجهل جن جاهلتي اركان اعظم يا كثم شيء شير جلعنا شير عبد الله ولو ان اهل العلم لا ما ابو سائلني صانوه za su kiyaye mutunci ilimi sanakun zai ne sai kiyaye su ga ma'abuta ilimi za su tsare mutunci ilimi Walayi ilimi zai tsare musu mutunci ko da wani mai matsayi ne mai mukami ko mai sarauta idan ka ga galibi ya wulakanta addini to masu addinin dama suna rawan suna rawan jiki suna jin karkashin sa wannan kenan walau azzamu ku fil nufusi da sun girmama shi a zukatansu la azzama da ya girmama wa da ya girmama walakin sai da azalluhu sun kaskanta shi fahana sai ya wulakanta wa jannasu suka take muhayyahu um, abin raya shi bil aqma'i da kwadai hatta ta tajahama har ma aka fara ɗaure musu fuska da har ma aka fara ɗaure musu fuska domin duk wanda in ka zo roƙon shi za ka yi tun yana sirga fuska in yanzu gaba sai fara haɗa fuska ya ƙolo rasulun wa min ajli izzatil musul zan musulmi zanto mai izza na ashar'u shari'a ta hana alhanin tsarkakakke a an su'alin nasi ka daina roƙon mutane ta kasuwan don neman da yawa ya halatta ka roƙa in kana cikin halin bukata amma ka nema don handama musulunci ya hana ka يقول kula الله صلى الله عليه وسلم من ذلك من سأل الناس تكثرا wanda ke roƙon mutane don tara dukiya da yawa duk da yawa mabaratan ma idan tara dukiya suke akwai wanda aka yi gudu ya yi rubutu ya birge ni wani makaho ne amma ya zan profeso da makantar ya yi karatu shi da farkon profeso makaho a najeriya da makantar ya shiga makaranta ya yi karatu akwai wanda kuma na ga hoton shi gurgu ne mai kafa daya an yanke ɗayan kafa har zuwa rabin cinya sai ya eh, sai irin kafar kaɗa ko ya sa wallahi sai ɗauki leburancin tone drainage aka yake tonen drainage ɗayan kafar katako ne ɗayan kafar ko ne yanzu ai ya ishe ka ma abin yanzu ka je nan biyu mata nawa suke sana'a suke nema ka ga mace miji ya mutu ya barta da yara ka ga tana noma tana ɗaura itace yaran suna makaranta ta girma da su tana kaza tumatiri a bakin asibiti yaran ta suna karatu kai da miji da za ka ga zuciyar ka ko kuma ka ce a ina da wani zai bani kai ka nema kar mu kashe zuciyar mu kar mu kashe zuciyar mata ma miji yana ba su komai sai ka suna da ɗan dabaru na sana'a to kai ne za ka zana ba za ka yi sana'a ba shi da kenan a shekar duk hanyar roƙo annabi yake eh, toshe mana ya kula rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalika da man taka man sa'ala nas wanda yake roƙo mutane takaffuran don neman yawa fa inna ma yas'alu jamra garwashin mutane yake roƙa ya rage masa fal yasa illa ya nema kaɗan auli ya sassira ko ya nema da yawa iya so ya nema kaɗan iya so ya nema da yawa ko shi bara yadda yake da illa za ga mutum yana bara yana da arziki nan amma ba zai barbaran ba wannan kenan imam muslim ya kawo to bi sahihu muslim lambar hadisi 1041 wa qala kuma annabi ya ce la tazalu al mas'ala roko ba zai gushe ba bi ahadikum ga ɗayan ku hatta yalqa Allah ta'ala har zai hadu da Allah wa laysa fi wajhihi mus'atu laham babu gudran nama a fuskar su imam bukhari ya rawaito wannan hadisi da imam musulmana duk mai roko ranar kiyama zai tashi fuskar sa ke lantar su kashi da rai ne ba tsoka ko daya duk ya kare a bani bani wani hashari'u Allah mai shar'antarwa ya hana anil ilhafi game da naci fil mas'ala a roƙo lima fiya saboda abin da yake ciki min izlalin lil game da kaskantarwa ga musulmi wa naz'in lil baraka kuma yana cire ne albarka roƙo yana cire albarka Ya yaqulu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ce la tulhifu fil mas'ala kada ku yi naci a roƙo tsalo yas'aluna nasu ilhafa in ka roƙa akwai to in babu ka je na ci la tsalo fa wallahi na ranzai da Allah la yas'aluni ahadun minkum shay babu wani mutum daya cikin ku da zai roƙe ni wa ta takhruju lahu mas'alatuhu minni shay'an in fitar masa wani abin da ya roka daga gare ni wa ana lahu karihun alhali ina ki fa yubariku lahu fi ma fa yubaraku lahu fi ma adaifuhu wallan tana sanya masa albarka cikin abin da na bashi me yake nufi wannan matsalar yana da mutum za ka yi kaga wani ya matsa wani ya ba ta gari da kyau mai shi ba da sabansa bai baka miliyan daya sai ga ya tarwa. wato duk wanda ka roƙa a wajen shi ji annabi kar kai masa naci ka bi sa sannu sannu har ya baka ya annabi ce duk wanda ya baka abu ransa baya so to ba za ka samu albarka a cikin abun ba ina fata an gane shi da abin da ya faɗa anan don yake cewa eh, la kulli fil mas'ala kada ku yi naci a roƙo ko wallahi la yasalu ni min minkum shay'an wani cikin ba zai roƙe ni abu ba ko tukhrijo lahu mas'alatahu min in fitar masa da abin da ya roƙa in bashi wa ana lahu karihun ni ina kin bayarwa fa yubaraku lahu fi fi ma baytuhu ba yadda za a sa masa albarka cikin abin da na bashi shi fa ko wani ne ya maka alƙawarin wani abu to karka rika nashi sai da balaji ka ga ya sai amma karka tambaya kan su kan masa ne sai na gaisuwa amma kada ka tambayi abu tunda ka riga ka tambaya a karan farko ina fata an gane wannan shi ne kama kamar yadda harrama haka Allah ya haramta uh, canza Akdal malik karɓar dukiyar wani da ghairi ibi nafsin ba tare da son rayinsa ba fatil hadis a hadisi ala ku saurara la yahillu malu mri'in muslimin bi ghairi ibi nafsin minhu bi halata ka karbi dukiyar mutum musulmi ba tare da son ransa ba wani hadisi al'imam abu daud ya kawo turmuzi da turmuzi kuma ya inganta shi bal bari ba haka za da ala zalika ya ƙara kan haka abu daud da turmuzi kuma khairan bal bari ba haka za da ala zalika ya ƙara kan haka farazgaba ya kwaɗaitar fi adami su'alin nasu shay'an wajen rashin roƙon mutane abu kajin roƙon mutane ya ƙula alaihi salatu salam annabi yana cewa la an yahtaɗi ba ahadukum ɗayan ku ya ɗauro itace yahtaɗi ba ahadukum ka sana mai itace ya daɗe a duniya ɗayan ku ya ɗauro itace huzumatan la an yahtaɗi ba ahadukum ɗayan ku ya ɗaure itace huzmatan jami ala zahri ya sa gadon bayansa khairun lahu shi fi masa alkhairi min an yasala ahada da yazo yana roƙon wani fa yudiyahu ko ya bashi aw yamna'ahu ko ya hana shi imam bukhari ya kawo da imam muslim kai kenan annabi ya ba sana'ar da ko kenan don mutum ya dauko itace a ganin bayansa jami don ba da ko ne annabi kenan yana nufin mutum ya ozulin. ya nemi gomin kansa shi ya fi yanzu yana roƙon mutane sai mutum lafiya ya karfa sai da ya zo na cewa da Allah a bani da Allah sai kun samu hannu fa wani hannu za a samu sai ka sawa kanka hannu ka tashi Allah zai baka duk wanda kaga ya samu da tashi ya ne kenan annabi musulunci yana karantar da kai dogaro da kai shi tun da Allah yake annabawa bai taba yin annabin da yana masa yana saukar masa tuwo ba ne ne ma kada hazar rasul ya kulu ba'am wa yanti fil aswaq in kace akwai wanda aka bawa abinci to wannan ba namiji bane mace ce kuma karama ce ko maraini ya ce ya maryamu anna laki hadha qala huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab in kana neman Allah zai baka dukiya da ba zai irgu ba sai ya rika cewa lukudi ne a ke jamne amma ce majina ma mana Allah ne da mai ce in zaka nema zai baka arzikin da ba zai irgo ba kun fahimci wannan wannan ke muzahiratul izza abin da yake bayyana izza walil izza game da izza suwarun akwai suro akwai yanayi kasiratu masu yawa wa muzahirun akwai abubuwan da suke bayyana shi muta'addida masu adadi ahammu a muhimmanci Allah ya zullal muslim nasahu kada mutum ya rena ne kansa kada ya kaskanta kansa khawfan min makhluqin don tsoron wani halitta aw badan ko kwaɗayi fi duniya a duniya aw irsan ko kwaɗayi ala shahawatin a bisa sha'awa ma'ana kada ka rena kanka kada ka rena kanka tunda Allah ya baka rai ya baka lafiya to ka gode mishi shi lokacin da sahabai suka kawar daga makka zuwa madina almuhajirun da al'amsar annabi ya rika hali yan wantaka tsakanin sai da raba muhajire ɗan gari zai raba jarin sayu da ba abokinsa ɗan madina ba muhajire an sare zai ba muhajire haka ba haramun ba ne amma da aka zo kan eh, abinan abdurrahman ibn auf eh, abokinsa ɗan madina ya ce to ga mata na ji zaɓi da yin saka sannan ya tsaga jarin sa biyu ta a duka rike Allah maka albarka dukiyanka da iyalanka dulla ne ala su ka nuna mai na hanyar kasuwa shi kawai a nuna masa kasuwa ya shiga kasuwar ba anjana sai samu garanta wanda aka sani sai ya karbi bashin kaya ya zaga ya zai balas ya zaga ya zai balas ka san mu problem namu za a yi a bada kayan to idan ka tsira kan da ka zo ka biya din sai ka je ka karba a wurwuri wuri matsalar abdurrahman ibn auf bai mutu ba sai da ya bar farin kudi a ƙasa ya kai naira triliyan 400,000 triliyan abu? ne ma yi da ba shi na kwandalan kuma ya ne ma yi samu kwaminan izra yana daga cikin izra allah yan haniyar musulmi kada musulmi ya dukusar da kansa la'adin ga wani ka'ina mankana kowa ya wa min al-izza yana daga cikin izza Allah ya balu mu'min kada mu'mini Allah ya kabbila mu'min kada mu'mini sun bace yadda da hannun wani kai da sunan zai ba sa wani abu illa idza kana ijlalan sai dai in zai girmama mai shine lijinadin ga bangaren abu al aljalil mai daraja lijinabil jalil sai dai zai girmama shi ne don bangaren mai daraja Allah jalla jalalu wanda daukar sa ya girmama eh duk wanda wajen za ka sumbace shi ya ba su abin duniya ka sumbace hannu ga kada kai sai dai wanda za ka sumbace shi don girmama wa da wa Allah ba ka wannan takarge da aidil wa abawai ne kamar ka sumbace hannun iyayenka ne ma'aikinka mahaifiyarka wannan dama yin haka ma ƙarin kusanci ne da Allah da mutunta su ne da martaba su wa ulama shar'i kuma musulunci ya halatta ana iya kama hannun malaman shari'a malaman addini a sumbaci hannunsu don hidima wa addini wa man yuzannu fihim yuzannu da wa'anda ake kyautata zaton nagartan aiki tattare da su wa min al-izza yana daga cikin iza. an yartaji al-abd bawa ya sa siyaban tufafi nazifa mai tsafta wa na'al al da takalmi mai kyau A gona ba a ce ranar juma'a ka zo juma'a furna furna wannan ba izza ba ko kuma a ce ga kanan za ka ɗan yi bulaguro za ka je wajen wani taro to ba a kun ka je duk kayanka faci-faci ya yi annakiya yana daga cikin izza gwargwadon abin da Allah ya baka ka sa abu mai kyau ka sa takalmi mai kyau yana daga cikin abin da aka rena malaman arabiya a dakin sirga a makarantar boko malamin turanci malamin boko za a ɗauki gaye sosai malamin arabiya da shi ne shekara saba'in an gane ko rigarsa ɗaya biyu shi ke nan kullum allahu arrahamanu ana son ka sa kayan mai kyau shi sa da mala'ika ya tashi zuwa wajen annabi ya zo shadidul bayadu siyab shadidul sawadi sha'a la yura alai asara sama hadda kaya mai kyau ba dole sai mai tsada ba ko yadin sai da kaje ka saya ko yadin kwatano kaje ka saya ka wanke shi ka goge shi Ali a sa masa kakannin ka sulba ya tsinke ba kai ka sa leda ba ka mutunta kanka masha Allah yadda za a ga kana da kima yasa wannan ko da aikin agaji ne saboda ana ai akwai bangare masu duba tsaftar mutum uniform nan ya fita da tsari ko bai fita da tsari yasa karka je ka fa mana uniform na hizwa kuma ka zo da slippers a kafan daidai sai samu gudu don tuwon arziki miyar sana abu nan ko ba ta ba don kaga kai wannan hizba ma daban ne ai kaga yana da action amma da dan fannin fa hakuri muke ba son wani kusa na yin fannin hizba da dan nan. wannan ke saboda haka ana son da mutum ya zanto yana tafiya da tsari sannan kuma wani ana da gaske Allah ya tsada al-mu'min ra'sahu kada mu'min ya sake kansa lama an tilmali yayi kasa kasa da kansa don kwaɗayin kuɗi eh yanzu gaban wani don yana son ya roki kuɗi sai kasa kasa da kansa yana son a bashi kuɗi in don kuɗi ne bai halatta ba kai wannan ladabin doka ne mai ilimin addini amma ba wai don ka nemi kuɗi ba aw habban ala abasin أو حظا على عضب أو ظلا لمخلوق فيما نعدوك أو حظا هو kwaɗayi ko kuɗa ko kwaɗayi ala'aban a wani abu na kyautatawa au ko kaskantar da kai da makalokin ga bil'adama faƙar ra'a umar radiyallahu anhu rajula yamshi fi suqi sai na umar ya ga wani mutum yana tafiya kasuwa ya sahu yana kasa kasa da kansa shi ya zo wajen manyan attajirai sai ya ɗaga hannu yana amma yana ƙasa ƙasa da kansa alamar yana ƙasƙantar da kai yana la'alahu bi durra sai yiwu kansa da dorina wa ƙalata irfa rasa kada da kansa sai Allah ya kayi kanka ta sama na son ka zanto kana da izza a matsayin ka na ɗan adam wa kana yaqulu kuma yana cewa wa hibbu min ar-rajul ina so daga mutum ji sai na Umar idza kana amirul in shi shugaban sarkin mutane ne an yakuna ka ba'du ya zanto kamar su wa in lam yakun amiruhum in shi ba sarki ba ba fa huwa amiruhum to ya zama kamar sarkin sai na Umar ta abin da yake burge ni idan an ce kai sarki ne ka zanto mene mai kaskantar da kai in kai shugaba ne kare da kaskantar da kai amma in kai lebura ne kai talaka ne sai na umar zana na muke mutum ya riga kaskantar da kansa ya riga mai da kansa wani cin jale yana son ya yi jishi ma wani shi sa irin sai na umar ya zo in ka ruɗe a gabansu ba za su maka alheri ba amma in sun ga kai zamzam ne a tsaye kake kana magana kana magana shi ko ba sai na umar ba aka ce duk inda aka je gudu ya je gudu ake shi kenan yana tafiya cikin dare sai ji wani gida a zagaye ana ta shewa ya fada gidan ta katanga shi kenan sauran su ga tsure na masu gudu su gudu su ga abin yana umar sai wani a cikin su ya jure ya tsaya kuma gidan alamar ana shayayen giya ne sai ya ce to sai za a je a hukunta ku sai wancan ɗaya ce to kai da ka zo na doka nawa ka karya da dai kai sallama ne Allah ta ta tsaka ne su Wasu su sallimu ala ali ana ma ka kare ni ba ce assalamu alaikum mun ce wa alaikum salam ba ce in shigo baka ce ka shigo ba kuma na uku ka haura katanga alaysa albirru an tatul buyuta min zuhuriha ba biya bana zo gida ta katanga ولكن البر من يتغوات البيوت من أول من سيجي شيء كان عيد دروع سنة عمر كان عيد دروع ففي إماراتك shi yasa ana son karfin hali irin wannan karfin hali ba ga su annabi ya yayi karfin hali har aka jefa shi cikin wuta haka ta kuni bardan wassalamu ala ibrahim shi yasa sai na umar yace ina son sarki ya tsakanta da kai ya dawo talaka talaka kuma ya daga kansa ya zo matsayin sarki ba wai ya daga kansa ya ce ya fi karfin sana'a kaza ba a ya zanto mai neman gumin kansa eh don in ka zanto kai talaka ba mai haka ba za a guje ka duk ran da ka daga waya ka kira alhaji wane kowa ne sai ka ce a taimaka min da kaza mata na ta aiki ta yi kaza to ana ganin wayan kama ba za zuwa daga ba ba san gani wa min al-izza yana daga cikin izza Allah ya ta'arrada al-muslim min al-bala'i ba kafin jama'a jama'a yanzu bayanin da muka ji wani zai doka ko izza ya zama ya rikici to ban ce ka zama ya rikici ba ka za ga mala zai rage maka tsawo in kai ya rikici ne bala'i yana daga cikin izza Allah ya ta'arrada al-muslim kada musulmi ya bijiro wanda kansa min al-bala'i daga bala'in da lima la yiqu abinda ba zai iya kwashewa ba wani sai je ya jaji kansa bala'i da ya fi karfin gidansu abincin gidansu da kyar aka karya sai je ya tsoko na wata rigima <laughs> ba a so mutum ya haka fa in kana fira ka'in yana cikin yalwa wa yanzu da kiyayewa wa afiya da lafiya fa la arzu nan sahulin fitan kada ya je makansa me fitina haka kawai babanka yana zaune a ɗakinsa mamarka tana gida shi kenan yanzu yanzu ka ci mabjin da gayan ga ka fito ka ci ladon ka ka fito shi kenan sai a zo yanzu ka fasa kan wani kafin to gani ka jawo matsala za a ji a yi turishin sai kuma za a ɗauke ka kai ka police station ko iyayenka za su yi ka riga da masu ana kai maka me wani ko ka je ka ɗauki abin hawa ka yi tucin ganganci ka yi hatsari ka kare ba ka sa iyayenka matsala ba mamar ka ta je ta kwana uku a kanka a asibiti kar mu ya jawo kansa rigima da ya fi da, kuma galibi ga masu jawo kansa rigima yau ƴaƴan talakawa ne babansa ba mai arziki ba mamarsa ba mai arziki ba ya ji akan siyasa ya huda wani da wuka ko an huda shi ko shi ne fa'ilin ko shi ne maf'ulin ne shi ne matsala sai ga wanda ya burma wa wani wuka talaka ne wanda aka burma masa talaka ne kuma wanda aka burmai burmai don su masu kuɗi ne su da ƴaƴan zakan kuna yi ba su karka jajibo wa kanka bala'in da bi karfin ka yawa ka dubi ka dubi iyayenka ka tausaya musu ka rufe asirin kanka ba haka ake rigima nan da jahilan yan shi'a ba sai ga mutum ya zo kasuwa zai shigo da buhu sai ta ba zai ba da kuɗin gir ba ko ko ka gaba a yi ta rigima da su wai sai yana ga wani barzinci ne waye ta maka ba a ba da kasuwa ba ta bukatar kudin shiga shi kenan wai sai ga naira ishirin ba zai bayar sai ki bayar a yi ta rigima da shi shi sai da aka yi ka police station an yi rigimar nan karfe sha biyu an ya kula shi a police station ya yi azahar a cikin fitsari ba cikin fitsari ba ya yi la'abu a fitsari sai wani kamar ka kawai jihadi ya yi kai wani jihada ya yi ya yi azar a fitsari la'azar a fitsari magarib a fitsari isha a fitsari asibari a fitsari gobe da sami ko an zan belin ɗansa da dubu biyar na riba na. ba ma rabi ya ce jara su hu kasuwancin nan bai riba sai ba karka jaji ko kanka abin da ya fi karfinka ko ya fi karfin gidanku yanzu galibi sun za ka zagaye najeriya ɗinnan galibi prison wanda suka cika prison galibi ɗayan talakawa ne ɗayan talakawa ne shi ɗan mai kuɗi ya jayi rigimar baban shi aka zai shi sai kuka ji ka ninka rigimar sau sau biyar ka yi na baban ka zai iya karɓan ka wani kes a ce ana neman dubu ɗari ana neman dubu ɗari uku dubu ɗari biyar shi ko baban na kwata wata albashinsa bakwai da eh, biyar ne kuma ga kanan a cikin albashin ga ka kuma akwai jikoki hudu a gida kuma ya kake su a rayu ai ko da za su daga kai maka ma shi ne sai sa wani kai kira shi a waya aka ce wani kai labari kai kira shi a waya aka ce mukin na fafiya mu kama ɗansa saboda ana ka kawo miliyan nawa ya ce wallahi na gode ku rike shi da yaro nan ba yin magana ai ni yanzu kun ke ni ai ni yanzu wallahi ba karamin taimako kuka yi mun ba in ba abinci da zan ba tura abinci ko ku ba dan ka ba ya eh, ku kware kuwa haka ya ku zuwa ko a ce shi gode gangan yayi <laughs> wannan shirin saboda kada mutum ya jawo kansa fitina da ya fi karfin shi wala ya saman tamanna liqal shi sai sa annabi ya hada ai mutum yayi burin haduwa da makiya to ko ya ya daina burin haduwa da makiya a daina burin haka fa kare ta aradu mutum zai ibjiro da kansa lima ya dullu ga abin da za ka zai kaskanta nafsa ko kansa wa yuhaqiru zai raina sha'ana wa sha'anin sa yanzu dan Allah yanzu za ka sake angon kana yawo ko ba ka ba za ka ga sa'an kama yana shakkanka amma yanzu da wasa a sa sazon wani karami yaro karami yaro shekara ga talatin ko ko arba'in daga yaro ɗan shekara bakwai yana ɓarawo yana jifar da dutse ba na kanka ba na sa ka tsare mutuncin kanka in kana so ka kaskanta yanzu ka taba abin wani shi ya sa ka tsare mutuncin kanka a'a a wani an masa kaza to don me bai tsare mutuncinsa ba saboda ga tsaye mutunci shi ne babba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لا ينبغي لمؤمن بيداش ومؤمن با ان يذل ya يقصن min kansa. yanzu zazzaki yana cikin kaskanci ko ba ciki yana ciki ya kaskanta shi ya kaskanta kanshi malamai nawa ne a najeriya nan ga sunan suna zaman su lafiya amma da ya kaskanta kansa ba ya kaskanta ba shekara hudu zuwa jere yana rike sannan don tsaba abu na ma indiya ba ka kai sa yana ga indiya din da asibiti indiya ma ba shi da daɗin prison da yake ci yasa a dawo da shi ya da bai shuru ba amma Yusuf wani izza ne da mutunci ne bai samu a Maiduguri ba. Bawon Allah haziki ana ƙaunarsa ana kaza amma da ya jajibo rikicin da fi ƙarfinsa bai kaskanta kansa ba. ba a fallatar gawar zafi yanzu a ce ga kabarin sama ba ga sani ba su ɗari uku ɗari biyar kawai shifaye ta ɗiban gawar kawai zana ta zuba a rami aka tura ƙasa da reda ya hau ya wuce ka bai dace ka kaskanta kanka ba yanzu nan kana cin zarafin wani yau kana sai ka kwana a sel ba ka kaskanta kanka ba a je a ganka ba riga ko daga jiran wando an ka maka to ne amfanin wannan annabi ce bai dace mumini ya jefa kansa ga bala'in da ba zai iya ba duk bala'in da za ka fara to ka san za ka iya in ka ce har to ya zanto kana defender mai karfi amma sai ku je kuna rigima shi ba wancan yana da general a bayan baban babansa general ne kai wa babansa ba mai gadin primary ne sai ku je ku tare da kashi iri da babansa shi ya sani saboda kada mu sai jajibo wa kansa bala'in da ba zai iya ba ko sai sa ma Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba zai kallafa mutum ba zai abin da zai iya ha ina aurenta an ce sadakin sai dubu ɗari ne yanzu dubu goma ne dan kowa ya kai ka waye kai ka kake je da za ka iya rayuwa ba mutum ne yake jefa kansa abin da ya fi ƙarfin shi aje ana rakashi da kai akan naman miya ba gajiya ba kalwa bai ya ka ba ga wake ya yi arha karka jefa kan gamu da ya fi karfin ka ba aje ana rikici sun karbi eh, eh, wani leshi na dubu shabiyar biyar eh, a ke biki da shi an zo sama da kasan ki dubu ɗaya da ɗari biyar ne da ke me ya hana ki ki sayo matso ki matso wajen matso duk abin da ka ga ana wahalar da kai a kai akwai mai arhan shi ah, yanzu in an ce wannan abu original dubu goma ne lokacin dubu ɗaya ne sai ka tambaya original ɗin akwai wani soja ina jin rutanar kanar yanzu yana kanar mun taɓa hirar nan da shi a yadda mutane ba su gane ba sai a ce china ta yi wani abu mai arha da mai arha ɗaba da mai tsadan kusan kusan su ɗaya ne yanzu misali wannan mai arhan cin kyamara ne wannan mai arhan a zai shekara ɗaya kuna ji? mai tsadan zai yi shekara goma to misali mai tsadan dubu ɗari ne yaran dubu goma ne sun kasa in ba za ka yi ka sai na dubu ɗari ba sai na dubu goma shekara ɗaya tsofa sai ka sai wani dubu goma sai ka duba shekara goma ɗin kai ma ka yi da dubu goma ɗin ai dama duka kawai fasantar mai ai kawai ana abinan kuma da aka ce a gane wannan eh, zane makonin dama nawa ne dubu ɗaya? dubu ɗaya da ɗari biyar kaga masu aure sun san kudin kayan su so mai kyau ɗin kuma nawa ne an ci makodin dubu ɗaya da ɗari biyar so makodin dubu da dari ko hudu a nan gwamna ma matsan dubu daya so mai kyau ɗin fa dubu na akwai na dubu uku to wannan na dubu uku ɗin 'yan an fashi zai kamar yaushe na cikin kasuwa ne a in mudan mace za ta riga wanko a kai a kai tana sashi tana sashi to mai arhama ya fi mai tsadan dalewa ku kaji abu da ba kare yake saboda haka misali idan ba mai kyau da zai yi a ganin shau ba zai yi shekara da uku ka shi ke na matso uku sai shekara uku shi ma kowane sai shekara da ɗaya saboda haka haka lamuran suke tafiya ya abin da Allah ya baka kai abin da ka iya sai zai kai ka kuma matsayin da baka kai ba amma matsalar da yake damu abin da yake kare yan kasuwa yanzu daga yana da jari jarinsa ya kai naira miliyan uku sai zai sai fili dubu ɗari biyar yana da wayo ba sai huta ba su fita to zai fara gini ba mamaki ba yana gidan baban shi kuma yana gidan hayan da ba ya kasa biya shi ko gini wani wawan abu da yana zuga mutum sai ya fara sai ta kai bari ya wuce bari ya wuce sai zo ya gina shi ga shi nan bangalin bai kai a shiga ba jari ya kare bai kai a shiga ba jari ya kare Kuma ya zo yana kawai janyau sai ya canje kayansa yana wa mutane kai ne wa wanda a kasuwan nan na ji kaga mutum ya kai janyau sai ka bincika sai ya ya kwaba wani project na shi ne problem shi yasa ai ina mari ba zai yarda maka da wannan ba yanzu sau nawa za ga mutu ya ja samu wani filinsa yana zaman lafiya ba sai ya ɗauki wani dubun samsun ya zai tira condition cost shi ke na sai ga ya tafi ya bari shekara da shekaru yara suna ta bol ya kwakwalle ya zama kama ba yanzu ba a tsara ba saboda komai fadin lissafi ake yi sai ka zo gidan da kai a shiga ba kasuwa ya lalace ka zanto a wani bai na zalika la ila haula wa la ila ba shago ba ba kasuwa ba amma kaga ko wanda dama harkar shi ma'aikaci ne albashi zari da kamin kaga shi wannan babu wani jari jari in yazo ya lafta ya gini amma kai dama kasuwa fa iya jarin ka iya riban ka wai ka ɗauka wajen da su alai mamadu da ba suka fara kasuwa suke wancan gidan suka kiyar eh, wancan benin ne hankali hankali ake tura komai haka ake tashi amma kai kana son kai tashi wani jallaba aka yi wuju wuju ka zuwa wa min al-izza yana daga cikin izza Allah ya tsala nasa ilhafan kada ya roki mutane da naci wa takassuran da neman yawa wa min ana daga cikin an yu'lina al-muslim musulmi ya sanar an dinihi ya nuna ya iya yin addinin sa fi ayi maka a ko ina kar ya ga a'a yana tare da wasu abokanansa ba musulmai ba yana kunya yi sallah yana kunya yi cire karatun qur'ani ya karanta yana da cikin izza kada ka ji kunyar bayyana addinin ka eh, ah, an dine fi ayi makan ko aina la ya tahayyabu ahadan kada wani ya maka kwarjini wala ya sahi kada ya ji kunya min al-jahr bi mabadihi ya bayyana mafarinsa ya bayyana mafarinsa ya bayyana mafarinsa bayyana mafari yana cikin abin da ya sa ne ya burge ni a lokacin da ake santanta ministoci bai duk kunyar bayyana mafarinsa ba bai tashi jawabi sai ce farko mahaifinsa ya sa shi karatun kwallo tsangaya idan yan kudu suna rena tsangaya yan boko suna rena tsangaya sai ce tsangayan ne fa mafarinsa kuma ga yau shine ranarsa na farko a ofishi shi sallaya ya fara da shi kuma da yawa wayanda kake ganin manyan are wannan duk sai da yanzu kana nufin irin su buhari na basu karatun allo ba ne ko su ciwa idan kana gaba su yi ba saboda kada mutum ya ji kunya karka ce wai ka zama wani babba a ƙasa za ka yi karatun allo ka yi kodo ka yi isa kana kunyar fada ka fada to shi na abin da ya buɗe kwakwalwarka gabza gajala shi ka ce ka zama abin da ka zama kana ga su sardauna nan duba su yi ba ne to shi ya tsakarka yi kunyar wannan ah, ba ga ga wayan da ba mu ba yaro sai yana ƙarfi ana sa masa cross a wuya baya kunyar inna na lalle mu kannara muna ganin unasa musulmi na wasu mutane cikin musulmai Ya eh, yastahuna suna kunya sun zikiri dinin wajen ambata addinin su musamman in suna tare da arna sai mutum yana kunyar bayyana addininsa bari ya shiga irin nasu sunansa musa ne sai ta moses sai a rasa na musulmi ne ko ba na musulmi ne sunansa ya haya ne sai ta yakson yakson sai a rasa je ta ina za a matsala suna wa tanazaluna suna sauka an ayi kaulin game da kowane magana ko fi'lin ko aiki yuzu wanda zai bambanta su an musulmi na daga wani musulmi ka duba ah, shekarun baya ko kwanan Allah karya su ai sun je wani gari da suka ɗiɗi 'yan makaranta na karshen dafi ai akwai wata yarinyar da ba su kota ba ne su lidiyar sharibu to yarinyar nan yan shekara goma sha ko wata majiya yana cewa tana da rai wani majiya tara yana cewa ba ta da rai to Allahu alam yarinyar nan ta karanta ta ba da ilimi ai domin an sassake su har wai da ba musulmai ba a cikin su yi karya su musulmai ne aka zage amma ita ta ce ita kirista ce shi yasa suka rike ta duk da su ɗin ma kwaɓa ne da su hmm, wata ranar su cuci musu amma abin da yarinyar ta baya na darasi ita a iya shekarun ta tana ga kiristaniti shine addini ne kyau a wurin kuma tana ganin duk wahala ba tana nan a kai har sun nuna ta musulunta ta nuna ba za ta musulunta ba to kaga wannan karamar yarinya ce a kankanin da wanda abin da take ganin shine addini duk da shirme ne ba addini ba amma ta kafe a kanta to sai don menene za ta koya naka ba mutuwa tsaye ba ne? mutuwa tsaye ne kuma za ka mutu ba sai kwananka ya kare muna addu'a in tana da rai Allah kubutar da ita wa Allah kare masu yana abubuwa bai na manu shahidu yayin da muke gani kasiran minan nasara in jimana da yawa daga kiristoci bisarri kona bi kufri suna bayyana kafirjinsu kama madini a gaban duniya la yubaluna bi ahadin ba su damu da kowa ba wala sauna insana ba su tsoron mutum sai ka ga ga ta nan ko musulmai kun fi tsare a wurin ko abota ne in ta so kawai ta fara raira wakan coci ba ruwanta sai kai musulmi ka yi kira'ar qur'ani ko wanda ba musulmi ba ne ɗaya ne a wurin kana kunna ajabun abin mamaki ne ya tsawul kalbu wanda zai yanke zuciya kafirun kafiri ne fa yahtifu yana kururuwa yana ɗaga murya bi dalali yana nuna ƙasa wa muslimun musulmi ko ya yana gazawa an ir arzul haqi game da bijiro da gaskiya allazi ma wanda yake tare da shi sai sa yanzu akwai wanda ma yana kunya ya kira sallah kada budurwarsa ta ji sai yasa shek muhammad ibn abdurrahman al-arifi suka je kafar turai suna wani hotel har na ne sosai a hotel lokacin sallah sai al-arifi ya je da ɗalibansa su biyu ɗaliban ka biyu da shi uku sai su kira kwalla su yi sallah a grand state na hotel na don hotel ma ba masallaci a kura sai ɗaliban su kusa akara makallan za su kalle mu fa ku kira sallah za su kalle mu fa kawai sai malam kawai rufe kunnen su sai ka kira sallah sai su zan yi kunnen bai ga fara sallah kawai sai suka taru suna kallon sini da aka idar da sallah ake tambaya wani ne sai fara turanci sai na fara musu wazi sai musulunta kun fahimta ta mu tsaya na abu da muka faɗa na daidai Allah samu mai tare a lada kuskure ko kwatun na shi Allah ya kai mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu